الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الوهم الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البلية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم ابتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يبقى بسلمي بركة متسادوة أتكم ونن يمتينا شابير قوة رمضان صلى الله hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina أربعين 1443 wanda ya yi daidai da sha shida ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da biyu da fatan ba mu manta ba yau ma cikin hukuncin allah mun dawo cikin wannan masallaci da yake wannan masallaci na abu huraira da yake wannan unguwa ta kai goma a rufe tu zon da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a nan cikin garin abuja ba don komai ba sai dai wato dan karatun alkur'ani da kuma fassara shi bisa hanyar magabata idan yan uwa musulmi ba su manta ba jiya muna cikin suratul tagabun aya ta goma sha uku da kuma sha hudu wanda insha Allah ta'ala yau za mu sake maimaita waɗannan ayoyi idan Allah ya ba mu ararai sai mu ci gaba da ayoyin da suke gaba bismillah ba amma kafin nan ga tambayoyi kamar yadda aka saba wanda yake cewa assalamu alaikum Allah shi gafarta malam ina da tambaya manyan masallacin makka da madina na ji idan imam ya yi kabbara allahu akbar ladan ma zai bi shi ya yi allahu akbar to shin masallacin nan liman ne kadai yake yi akwai wasu masallacai wanda liman da ladan suke yin kabbara muna bukata a yi bayani jazakallahu khairu to wannan maganar yin zakara bayan liman zakara shine idan liman ya daga murya to ladan da zai daga murya a bayan ka domin ya ji yadda sauran mutane tabligh ake kiransa to yaya matsayin wannan a musulunci daga murya bayan liman idan babu wata uzuri babu wani dalili to bai halatta ba mun bayyanta bai halatta ba manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sai da uzurin rashin lafiya ya kama shi uzurin rashin lafiya ya kama shi to a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ba a ji sai idan ya ce Allahu akbar Abubakar sai ya daga muryarsa domin ya je da sauran mutane kun ga sai da uzuri ya zo to masallacin maka da madina ya suke daga murya ana dagawa ne saboda larura al'umma tana da yawa waɗansu suna sallah a gefe-gefen harami liman kuma shi ga karatun alkur'ani ga kiyaye salloli domin kada a samu matsala kamar direba ne an shiga cikin mota kowa idan zai dinga da wayoyi to direba fa ba zai yi ba direba hankalinsa gaba ɗaya na gaban mota haka ne to shi liman hankalin shi yana kan karatun alkur'ani da kiyaye salloli da sauransu to yana iya yiwa ba zai daga muryarsa da kyau ba kuma ga gangamin al'umma da suke bin sallah a harami to shi ya sanya suka ba da izini ake yin zakara a bayan limamansu amma in ban da wannan dalilin to da ba za a yi tunda wato shari'a ba ta zo da haka ba sai dai idan da larura kuma abdurratu tubihul larura tana halatta da abin da yake ya halatta abin da yake haramun a musulunci sai koma halal tunda larura ce larura ce ta sanya yanzu idan mutum ya rasa abinci da zai ci ya ga mushi sai dauka ya ci idan ba larura ba zai ci ba zai ci ba ina ba ta mana fahimta ashe kenan wannan ba wani abu ne na ce ku ce ba mu yanzu a nan za ka ga mutanen ba mu da yawa kamar irin kwamfiyar su can ƙasar saudiya to sai ka ga liman kawai idan ya yi yawanci masallatai na ahlus sunna idan liman yayi to ladan ba zai yi ba ladan iyakacin sa in ya kira sallah ya tada iqama kenan ya gama aikin sa sai shi ma ya ci gaba da bin sallah amma waɗansu ana rigima da su ya fi son shi kullum a dinga jin ya saki ladan ne sai ce eh, to a yi nan din ma akwai da zura ya fi son ya dinga daga murya shi ma to ka daga murya ka ji yadda wa wannan magana da na faɗa in ku duba littafin wato fatawa na na, na ibn baz abdul aziz bin abdullahi bin baz mujallaji na shafi shafi na 154 haka ya faɗa Allah madaukin sarki ya gafarta mana menene hukuncin wanda ya samu tahiya a sallar juma'a shin ya samu sallah ko kuma azhar zai azhar zai bai samu sallah ba wannan kuma yace assalamu alaikum ya halatta a karanta ayatul kursiyu cikin sujjada bai halatta ba domin ayatul kursiyu aya ta alkur'ani mun fahimta hadisi kuma ya tabbata a cikin sahih muslim hadifi na 479 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida manzon Allah ya ce ku saurara ni an hana ni in karanta alqur'ani ina ruku'u ko sujjada mun ji ayatul kursiyu kuma tana cikin me to sai a daina wannan yake cewa buɗe baki da sahur mutum zai iya amfani da kiran sallan adb ko adb yake kiran sahur ko kuma zai amfani da kiran sallan ladan ne idan abin da aka dan komin irin na waya din nan ana iya amfani da shi zai ya wadatar babu baya sabawa to za a iya amfani da shi zamani ne kawo eh amma idan kuma watakila ana samun bambanci to anan kuma bai kamata bai halatta a yi amfani da shi ba amma idan babu wata matsala to shari'a ba ta hana ba tunda zamani ne zo da haka akwai abun eh, yanzu ko tasbihi mutum yake iya da abun counting ko a hannun shi maimakon yayi da hannu zai iya amfani da wannan babu laifi zamani ne tunda bai ci kalo da shari'a ba amma idan yana iya yiwuwa ma yanzu wannan abun ma ya fi waɗansu ladanan wato kiyaye lokaci ba domin ladanai watakila wani ladan yunwa ta ibe ya go masallaci zai kira sallah sai bacci ya kwashe shi sai an sha ruwa da kusan minti goma sai ya tashi ya kira kaga ya riga ya suke mutane da dama da suke nan suna ta jiran ya kira to idan dai wannan wato lokacin yana yana yi babu wata damuwa to za a yi amfani da shi wallahu a'lam wannan yace shin ana yin tasbihi lokacin rukuku da sujjada ne kafin addu'a ko dai a rukuku ne kawai ba a yi a sujjada tasbihi akwai na na ruku da ake subhana rabbiyal azim ko a a a a a ruku a sujada kuma subhana rabbiyal a'la wannan babu laifi kowanne ka faɗi nashi amma maganan yin addu'a kuma hadisin da ya tabbata a cikin sai muslim wanda na faɗa ɗazu a cikin shi ne manzon Allah wanda ya yake cewa hadisi ne 479 wa amma sujudu fajtahidu fi du'a in ka ce subhana rabbil a'la to anan kana da damar da zaka yi addu'a to sai kai amma wannan limamin ko baya dadewa haka ne daga ayin shafshaf ya dago to in ka dan samu dama kan subhana rabbil a'la so uku ko so daya suka ce ya Allah aure sai daga nan kuma idan an gama sai ka dago to babu ne. domin watakila ta san abin shakot ne tunda aure ne ga mota ko kuma watakila idan dala ce da mota kana yi to limamin ba zai baka ganin cewa ya Allah akwai kaza akwai bukatar kaza akwai bukatar kaza kana yi sai ka ce Allah dala sai ka daga Allah ya gafarta mana wannan yace assalamu alaikum malam akwai wasu daga cikin musulmai idan kai musu sallama ba sa amsawa ko ka ba su hannu ba sa karba wai su manya ne <laughs> a addinance ya dace bai dace ba Allah gafarta mana to bari mu ci hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal 3870 yace inna bayna jay sa'a taslim al-khassa dab da tashin alkiyama manzon Allah yace ba kiyama ba za ta tashi ba har sai an samu yin sallama na daban waɗanda su ba kowa suke wa sallama ba kiyama ba za ta tashi ba in ji manzan Allah sai an samu haka to mu koma shi manzan Allah yana sallama ga yara ƙanana ma eh yana yi hadisin Anas ibn Malik wanda yana cikin Sahih Bukhari hadisi na 6247 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kame da shi Anas yake bada labari ya wuce yara kanana su ce assalamu alaikum sai aka ce a ah, har yara kanana ma sai ka musu sallama sai ce kana nabiyyu yaf'aluhu ai magana ta kai annabi yana yi to tunda annabi yana yi kai waye to su manyan da ce ganin manya ne to sai su tanadi wutar jahannama tunda kai kana ganin kai ka isa wani kaskantacce ne ko kuma a'a wulakantacce ne ko kuma talaka ne kai ba za ka mika mai hannu ba to wannan kuskure ne Allah ya gafarta mana Allah madaukin sarki ya zartar da mu ah, bari mu tafi kan ayoyin da muka kwana kai bismillah malam

ubangiji ta'ala yake cewa wa atiiu Allah wa atiiu Rasul wa da'a ga Allah sannan kuma ku da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawallau idan kuka juya baya kuka ki yin da'a ga Allah kuka yi kuka ki yin da'a ga manzon Allah fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin Fa'in inna ma kawai ala na yana ga shi dan sakonmu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albalagul mubin isarwa wanda yake mabayyani domin ya riga ya gama isar da saƙon Allah idan kun karfa kanku idan kun yi kanku Allah ya gafarta mana shi yasa Allah ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul malami suke ce yin da'a ga Allah subhanahu wataala shine a kadaita tashi da bauta shi kadai ne shine yin da'a ga Allah subhanahu wataala sannan kuma abu alkur'ani duk karantarwa da alkur'ani ta zo da shi to kai imani da shi wannan shi ne da'a ga Allah wa abiqul rasul ku yi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yin da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba'i sunanihi abu sunnonin sa duk abin da ya zo da shi ya karantar to yi ƙoƙari a ɗauka a yi amfani da shi ina fata muna fahimta hadisi ya tabbata a cikin uh, musnad imam ahmad bin hanbal 17174 ya kara tabbata 17174 da ɗari ɗaya da tasa'in da uku dubu goma sha bakwai da ɗari ɗaya da tasa'in da hudu hadisin ya tabbata a cikin sunan abi dawud dubu hudu da ɗari shida da hudu hadisin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi dubu biyu da ɗari shida da sittin da hudu ibnu majah hadisin na sha biyu ibnu hibban sha ad-darimi ɗari biyar da tamanin da shida hadisin ya tabbata a cikin al-baihaqi mujalladi na kala shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya da shafi na ɗari uku da talatin da biyu hadisin ya tabbata albani ya inganta shi a cikin al-mishkat hadisi na ɗari da arba'in da uku ya sake inganta shi a cikin sayyul jami hadisi na 2646 hadisin ya kara inganta shi 2643 ya sake inganta shi a cikin as-silsilatu sahiha hadisi na 2780 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inni utitul kitaba wa mithluhu ma'a manzon Allah ce ku saurara ni an bani littafin alqur'ani wa mithluhu ma'ahu da kwatankwacin irin shi shine sunna kenan alkur'ani da sunna aka bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan idan mutum ya bi alkur'ani ya bi sunna yayi da'a ga Allah sannan kuma yayi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mana fahimta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wani ya kuskura ya je ya zauna ala arikatihi ya zauna akan gadansa ya dinga ce ya dinga faɗa ma mutane alaikum bi hadha alquran ku rike wannan alqur'ani alkur'ani duk abin da ya zo da shi na halal to ku halatta shi duk abin da ya haramta to ku haramta wani ya rike alkur'ani kadai babu ruwan shi da sunna to wannan kafirci dole sai ka hada guda biyu shine kai da'a ga Allah sannan kuma kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mana fahimta ku duba littafin i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin mujallad na biyu shafi na 307 ibn al-qayyim yake cewa ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ta fuskoki ɗayan uku ɗaya ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa muwafiqatun lil qur'an tana zuwa ta yi daidai da alkur'ani shi sa za ka ga akwai ayacin Alƙur'ani mai girma ga hadisi daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara bakin ɗin wannan ayar haka ne babu maganar cin karo babu maganar cin karo da juna ɗaya kenan na biyu a sunna ita sunna tana zuwa muwabbahatan wa mufassiratan tana zuwa mai ƙara fayyacewa da ƙarayin yin fassara da kara yin sharhi lima ujmila fil qur'an ga abin da aka dunkule shi a cikin alqur'ani domin akwai aya da take cikin alqur'ani mai girma fassara ta ba ta iya fitowa a fahimce ta sai an dauko hadisai an hada a waje dai kafin ma'ana ta fito fili ina fata muna fahimta na uku ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ne muharrimatan aw mujibatan lima sakata an alquran tana zuwa tana haramtawa ko kuma ta wajibtar da abin da alqurani yayi shiru akai domin akwai hukuncin da ba a samu shi a cikin alqurani sai a ina sai a sunna sai daga bakin manzon Allah ake fahimta mun fahimta ashe kenan yin da'a ga Allah alqur'ani yin da'a ga manzon Allah sunna sai mutum ya hada su guda biyu kafin ma ya kasance ya kasance mai yin da'a ga Allah sannan kuma yana yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yiwuwa haka kawai kace kai mai da'a ne ga Allah amma kuma ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka mai da'a ba in ka bar manzon Allah to kai asara Allah ya gafarta mana shi yasa Allah ce wa abiu Allah wa abiu rasul ku da'a ga Allah kuma ku da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Aqa ibn Abi Rabah in ka duba littafin sunan na Ad-Darimi 225 yake ce ta'atuhu ittiba'ul kitabi wa sunna da'a ga manzon Allah shine bin alqur'ani da kuma hadisi sai mutum ya bi alqur'ani ya bi hadisi to shine yake kasancewa da yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ina fatan mana fahimtar wannan idan mutum ya bi alkur'ani ya bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kasance mai biyayya ga Allah da kuma manzonsa domin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ce wa abi'u Allah sai ce wa abi'u rasul ita ta'atul rasul tabi'atun li ta'atillah da'a ga manzon Allah tana bibiya ne idan an yi da'a ga Allah to sai ayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a idan mutum ya ma manzon Allah da'a to ya wa Allah sai eh, aya ta tabbatar da wannan cikin suratul nisa aya ta 80 man yubi'ir rasula faqad aba Allah duk wanda ya ma manzon Allah da yawawa yawa Allah da'an gaba ɗaya ake hadawa in kawa Allah da'a to kama manzon Allah amma idan kama manzon Allah to kawa Allah inji Allah ina fata mana fahimta mu koma cikin سورة النور آية 51-52 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا su muminai idan aka kira su zuwa ga wani abin da yake ya shafi labarin addini sai su ce sami'na wa ba'ana mun ji kuma mun yi da'a sai Allah ce wa ula'ika humul muflihun wadannan su ne suka rabauta Allah ya daga cikin su sai Allah ce wa man yakhsha Allah wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya da'a ga Allah da kuma manzansa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah kuma yaji tsoron Allah wa yattaqihi kuma ya kiyaye dokokin Allah fa ulaika humul faizun wadannan sune wadanda suka rabauta ta ko ina idan kana duba cin alqur'ani mai girma sai kai da'a ga Allah sannan kuma kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan dalili wadansu daga cikin magabata su tsananin yadda suke bibiyar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi ba sa su sun wuce maganar wai a ce a yi kaza ko kar a yi kaza a'a idan manzan Allah suka fahimci yayi wani abu sosai sun yi kokari sun yi saboda tsananin bin manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam ka duba littafin sharh shifa mujallad na biyu shafi na saba'in 77 haka nan ibn abdul bar a cikin jami'u Bayanin ilmi wa fadlihi shi ma din mujallad na biyu shafi na dubu da da biyu goma sha bakwai. ibn abdul bar yake bayani akan su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani ana kiran shi Ishaq yake cewa Imam Qatada da Ja'far bin Muhammad da Imam Malik da Al-A'mash su sun kasance idan za su yi karanta hadisin manzon Allah ma sai su yi tsarki Hadithin ma sai su yi tsarki sai sun kasance cikin tsarki alwala kafin su karanta inji Abu Ishaq yake cewa ni da idanuna na ga al'amash yana so zai karanta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai da yamma thumma yi taimama. Allah Allahu akbar gama masu girmamawa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba iri na da kai bane mu koma cin Alƙur'ani mai girma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakkahu Allah fi aqlihi wa qalwashi ma Allah ya tsarkake ka dan ka san babu rudani ba irin kwakwalwa ta da taka bace an tsarkake kwakwalwa ina fata mana fahimta Allah ya tsarkake ta shine Allah subhanahu wataala ya labarta mana a cikin suratul najm aya ta biyu sai ya ce mene sai ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla sahibukum wa ma gawa abokin nan naku ma dalla bi bace ban ji Allah wa ma gawa sanan ko bi tabi ban ji Allah sannan Allah sai ƙara tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkake wanda yayi mai sai ya tsarkake shi akan duk abin da zai faɗa sai ce wama yantiqu anil hawa aya ta uku kenan cikin suratul najm sai Allah ya ƙara tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkake wanda Allah subhanahu wataala mai sai Allah ya tsarkake shi akan duk abin da zai gani suratul najm aya ta ɗaya. sai Allah subhanahu wataala ce ma zaghal basaru wa ma tafa Ganinsa sa baya kaucewa kuma sannan baya wuce inda aka ce ya kalla sai Allah madaukakin sarki ya ƙara tsarkake shi fi sadrihi hatta kirjin shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake suratul asharh Allah yace alam nashrah laka sadrak shin bamu wato bude kirjinka ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala zuciyar manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sai da aka wanke ta kamar da Allah ya faɗa mana cikin suratul najm aya ta 11 sai ce ma kazabal fuadu ma ra'a can da ya ce ma zagal basaru aya ce ta goma sha bakwai ina fatan mana fahimta Allah subhanahu wa ta'ala bai kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tsarkake shi shi din gaba ɗaya aka mai da shi mai tsarki ne shi ma din Allah madaukin sarki a cikin sofi sharhi sai yake cewa wa rafa'na laka bi ko yake ce yake wa wada'na anka wizrak mun daga maka dukkan wani zunubai to manzon Allah babu zunubi da tare da shi ko daya sannan Allah subhanahu wataala ya ce mun daga ambatansa kuma nan ma Allah sai da ya tsarkake shi sai ya ce wa rafa'ana laka dhikra ina fata mana fahimta sannan Allah subhanahu wataala kuma ya sanya shi shi din gaba ɗayansa sai yake cewa yana kan waɗansu ɗabi'u kyawawa suratul qalam aya ta 4 wa innaka la'ala khuluqin azim shi manzon Allah Allah bai kyale shi haka kawai ba shi da aka ce mu bi shi sai Allah subhanahu wataala kuma ya sanya shi shi mutum ne gaba ɗayansa mai haƙuri suratul tauba aya ta 128 Allah ce bil mu'minina raufur rahim shi ga mu'minai mai tausayi ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wataala bai kyale shi haka kai ba saboda matsayin shi a wajen Allah sai da Allah ya rantsuwa da rayuwarsa duk duniya babu wanda Allah ya yi rantsuwa da rayuwarsa tun daga farkon al'ummar duniya ila yau mil kiyama sai shi kadai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suratul hijri aya ta 72 Allah ce la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahu Allah ce la'amruka na rantsi da rayuwarka Allahu akbar shi isa abdullahi bin abbas a cikin adjala'il nubuwa na imamul bayhaqi mujallaji na biyar shafi na 375 da kuma 77 yake cewa Allah bai taɓa yin rantsuwa da halittar wani ɗan adam ba cikin halittun shi gaba ɗaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sunan annabi Muhammad da kake gani daga cikin sunan Allah aka tsago shi وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم yake cewa Allah subhanahu wataala ya gwama sunan shi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yujallahu dan ya daraja shi ya daukake shi wa shakka lahu min ismihi sai Allah ya tsago suna daga cikin sunayensa sai ya sanya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yujillahu dan ya daga daraja shi sai ce fadul arshi mahmudun mai al'arshi shine abun godiya wa hadha muhammadu ga kuma mai godiya Allahu akbar to shi ake so mu ma da'a shi manzon Allah wanda Allah ya tsare shi aka fitar da shi daga cikin tsarin yadda aka wato aka aka aka aka halicce sauran al'umma shi an halicce shi amma sai aka mai abubuwa na daban wanda ba irin na kowa da kowa ba to shi ake so mu mai da'a to anan da Allah ya ce wa ati'u Allah wa ati'u Rasul ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe kenan yin da'a ta zama wajibi kenan eh da'a ta zama wajibi hadisi ya tabbata a cikin uh, musnad imam ahmad bin hanbal 1649 hadisin ya tabbata cikin shawahid cikin sahih bukhari hadisi na 1406 hadisin ya tabbata hadisi na 963 994 hadisin ya kara tabbata hadisi na 2955 hadisin ya kara tabbata hadisi na 755 hadisin ya kara tabbata 7722 da 22 723

ya tabbata a cikin sunan na Abu Dawud hadisi na 2626 sunan na At-Tirmidhi 1593 2676 hadisin ya kara tabbata 2199 hadisin ya tabbata a cikin sunan Nasa'i 4151 hadisin ya kara tabbata a cikin sunan Ibn Majah hadisi na 42 43 biyu hadisin ya kara tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal guri takwas ya tabbata 4665 4668 dubu. bakwai da dari biyar da hamsin hadisin ya kara bata hadisi na dubu shida da dari biyu da sittin dubu bakwai da dari biyar da sittin dubu bakwai da dari biyar da arba'in da daya kai mun kyale haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Ummul Husayn take bada labari a hadisin da yake cikin Musnad 1953 take cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah da kunni na wa huwa yaqtubu ala al-minbar yana kutuba akan bumbari yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane ittaqullaha ku ji tsoron Allah wasma'u ku ji wa atiu kuma Allah da in dai kuna so ku da bauta to kuma Allah subhanahu wataala da shi yasa idan ka koma cikin suratul ahzab aya ta 71 Allah madaukin sarki yake cewa wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda yawa Allah da manzon sa ya rabauta rabauta mai girma to shi sa Allah ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul to wajen kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa guda shida ka duba littafin ah, al-ibda fi bayani kamal shar'i wa khatar shirki na Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shafi na 21 da 22 sai da ya bujuro da abubuwa guda shida waɗannan abubuwa guda shida duk ibadar da zaka wa Allah in dai bai dace da ɗaya daga cikin abubuwa guda shidan nan ba to kada ka ce kana bin manzon Allah ƙarya kake mun fahimta na daya asbab dalili wani dalili ne zai sanya ka bautata wa Allah sai idan akwai dalilin a cikin shari'a mun fahimta akwai dalili ne ce kai idan babu dalili to ka aji shi yasa zamu ce maka ya tabbata guri kaza domin ka je ka duba babu magana ciwa ciwa ciki akwai waɗanda suke maganan raya daren lailatul daren isra'i da miraji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsiraya shi da yin tahajjudi an yi isra'i da miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai su ce a wannan daren da a watan Rajab ne 27 to sai su ce to a wannan daren sai su tsaya su karatun alqur'ani ana salloli to wannan bid'a ce a ina aka samu wannan asbab kenan na biyu aljin jinsin ibadar da za ka yi shin akwai irin jinsin ta a cikin addini amma yanzu kun san akwai mutane masu kirkiran ibada iri iri wanda babu irin jinsin wannan ibada shi sai ya zo ya kirkiro ya dinga yi to idan kana yi babu shi a cikin addinin Allah ka ajiye kawai mun fahimta sannan na uku alqadar gwargwadon yadda aka ce ayi an ce mi sallah azhar raka'a hudu sai kuma ka zo ka ce a ah, inni ajidu quwwa ina jin karfi raka'a bakwai zai kana da lada Ba ka da lada sannan na hudu alkaifiya yanayin da aka ce kai an ce ga yadda za ka yi ka yi kabbara ka karanta fatiha sannan ka yi karatun alkur'ani mai girma sai kai kuma ka ce a'a in ka karanta fatiha ma ya wadatar ba sai ka karanta sura ba Allah ce fakara kuma ya tsara min alkur'ani to idan mutum ya yi ibadar Allah ba zai karfa ba sannan na biyar a zaman zamanin da aka ce a yi ibadar yanzu mutum yanzu a lokacin nan lokaci ne na umara sai mutum ya ce shi aikin hajjin sai yanzu zai idan yayi Allah ya karfa ba zai yi ba shine zamani sai almakan wajen da aka ce kai an ce mutum ya je yayi itikafi a masallaci masallacin ma na juma'a sai ce shi itikafin sa a gida zai idan yayi zai samu lada ba zai samu lada ba wannan shine abubuwa guda shida in dai ibadar mutum bata dace da ɗaya daga cikin abubuwa guda shidan nan ba to bai da ibada a wajen Allah ina fata mana fahimta وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في داعة الله كمان في داعة من زن الله صلى الله عليه وسلم داعة أنا سوء أقودي وشمتين يكفن تشكين بيئة الله سبحانه وتعالى طاعة الله خير ما اكتسب الأبد طاعة الله خير ما لزم الأبد فكن طائعا لله لا تعصينه فكن طائعا لله لا تعصينه ما هلاك النفوس إلا المعاصي فاجتنب ما نهاك لا تقربنه إن شيئا هلاك نفسك فيه ينبغي أن تصون نفسك عنه sai daga cikin magabata yake cewa da'a ga Allah subhanahu wataala shine babban abin da dan adam zai yi wa Allah Allah ya fi son wannan fa kun ta'i'an lillahi ka kasance cikin da'a ga Allah subhanahu wataala idan kana so ka rabata duniya da lahira ma halakun nufusi illa al-ma'asi babu abin da yake halakar da al'umma sai saba wa Allah fajtanib ma haka mutun ya nisanci abin da Allah ya hana shi la taqrabanna karka kuskura ka kusanci abin da Allah ya haramta in sai an halaku nafsika fihi idan wani abu akwai halakar ka a cikin sa yambagi an na nafsaka an to ya kamata mutum ya kare kanshi daga wannan abun domin kada ya halaka bari ku ji duniyar nan da kuke ganin ta in banda Allah ya sanya akwai masu bautatawa Allah to da Allah ya kuli kulun kubra da al'ummar duniya gaba daya saboda masu bauta ne akwai in ka duba littafin laqaiful ma'arif na ibn rajab al-hanbali shafi na 173 yake faɗan. waɗansu bayan Allah ne suka yi mafarki bayan Allah sai suka yi mafarki cewa ga mala'ikun Allah sun sako daga sama mala'ikun da suka sako daga sama sai mala'ikun sai suke cewa in ji waɗansu daga cikinsu iktafu bi haɗi alqarya wancan garin a kifar da shi mana sai ɗaya daga cikin mala'ikun sai ke cewa kaifa naftiku bihim ya za a ce za a kifar da su wa fihim qa'imun yusalli ga wani can yana sallah ga wani can yana karatun alqur'ani albarkacin wannan shi ya sanya aka kifa da sai ɗaya kuma daga cikin su shi ma yana mafarki sai ya ji wani wani shi kuma yana cewa laula alladhina lahum wirdun yusalluna wa akharuna lahum tirdun yasumuna la dakkakatil ardu min tahtihim sihra li'annahum qawmun su'in ma yuti'una sai yake cewa in ba dan waɗannan da suke yi da wurdi na nafulfuli na sallah ba da waɗancan da suke yin azumi na nafulfuli monday da alhamis ya ce wallahi da allah ya jarkake al'umma gaba ɗaya saboda mutanen da suke cikin gari gaba ɗayansu yawanci ba sa wa allah ɗa'a wannan ya yi daidai da hadisin da yana cikin musnadul bazzar amma hadisin za'ifi ne 2193 manzon Allah yake cewa mahlan anillahi mahalan saurarawa daga wajen Allah saurarawa laula ibadu zuka in ba dan bayin Allah masu ruku'u ba kun ji wa abfalu rudda da yara kanana da ake shayar da su wa baha'imul mutta da dabbobi da suke yawo ake shayar da su la subba alaikum al'azabu subba wallahi da an kwararun ku da azaba kwararowa wannan yayi daidai da maganar wani wani mawaki da yake cewa laula ibadun lillahi rukka wa sabiyyatun min al-yatama rudda wa muhmalatun fil fata fil rukka la subba alaikum al-azab al-muja yace wallahi in ba dan bayan Allah na kware da suke ruku'u ba da kuma yara ƙanana da ake shayar da su wa muhmalatin fil falati rutta da kuma dabbobi da aka zubar da su a cikin dokar daji suna kiwo wallahi da Allah ya zubo muku azaba da za ta cutar da ku gaba daya albarkacin waɗanda suke wa Allah da'a yanzu waɗanda suke yin da'an kaɗan ne amma waɗansu gaba ɗaya sun bar da'ar da'ar kuma sai kayi ka yadda shari'a ta ce kai hadisi cikin sahih muslim 1718 man amila amilan man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd duk wanda ya wani aiki babu umarnin mu akai inji manzon Allah ya ce an yar mai da aikin sa Allah ba zai karba ba ashe kenan aikin ka sai ya dace da umarnin Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ka'ida fiqhiyya ka'ida ce ta malamin fiqh wa kullu fi'li ta'atin mahdhur siwa alladhi fi shar'ina madhkur kunji wa kullu fi'li ta'atin mahdhur duk wani aiki na da'a da aka ce ayi to haramun dai ka aikata shi a cikin duniyan nan siwa alladhi fi shar'ina mazkur in ba wanda a cikin shari'a aka ambace shi aka ce kai ba to duk wani aikin ibada in dai ba addini ne Allah da manzansa suka ce kai ba to ka ajiye shi baka da lada wajen Allah wannan kaida ce fiqhiyya ma'ana kenan mutum ya bautata wa Allah subhanahu wata'ala bima ja'a fil kitabi was sunna laysa fiha ziyadatun wala nuqsan yadda zaka bautata wa Allah babu ƙari babu rai sannan kuma kada ya kasance akwai taghyiru shay'un min sifatiha yadda aka ce kai ibadan ka dan canza yanayin da kamar ta gyaran aski to wannan kuskure ne kun san a duniya babu waɗanda suke jin zafi irin yan bid'a mutum ne zai kirkira abu amma sai dinga jin zafi wai dan me za a dinga faɗin gaskiya ka duba littafin majmu'ul fatawa mujalladi na 20 shafi na 161 shaykhul islam ibn taymiya yake cewa la tajidu qatta mubtadi'an ba za ka taɓa samu wallahi dan bid'a a rayuwar shi ba dan bid'a gaba daya illa wa huwa yubghidu face yana jin haushi yana jin zafi akan duk wani abu allati tukhalifu ahwa'ahu duk wani abu da ya saba son zuciyarsa to yana jin haushin wannan nassin Al'ƙur'ani ne ko hadisi ina ba ta mana fahimta yana jin zafi wa riwayatuha wa tahaddathu biha yadda za a dauko riwayar yadda za a fada sai dinga jin haushi wai dan me za a dinga karantawa kai wa yubghidu man yaf'alu dhalik wanda yake faɗan hakan ko yake aikatawa haushin sa dan bid'a yake ji wai dan me za a zo a dinga faɗan abin da yake kai ba gaskiya bane ba gaskiya bane tunda babu Alƙur'ani babu hadisi yaya mutane za su zo su ringa bautata wa waɗansu a ce kuma ba za a faɗa ba kun ƙirƙira abu kun sanya a cikin addinin Allah wallahi idan mutane ba sa wa Allah da'a da manzansa hatta duk abin da kuke yi ko addu'a kuke yi Allah ba zai amsa ba Allah ba zai amsa ba ku duba littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi mujalladi na biyu shafi na 122 Ibrahim bin Adham ya wuce cikin kasuwa da ya wuce cikin kasuwa sai mutane suke ce mai mu fa muna ta roƙon Allah wala yustajabu lana Allah baya amsa mana sai Ibrahim bin Adam yake cewa li anna qulubakum saboda zukatan ku matat bi ashara sun mutu da abubuwa guda goma to fa zukatan su sun mutu da abubuwa guda goma sai suka ce to ka faɗa mana waɗansu abubuwa ne guda goma da zukatan mu suka mutu akai wanda an maroki Allah Allah baya amsa sai ce na daya annakum araftumullah kun san Allah kun san Allah amma falam tu'addu haqqahu haqqin sa ba ku bashi na bauta sai suka ce eh wannan gaskiya ne muna saba wa Allah sai suka ce to na biyu fa sai ce na biyu annakum za'antum annakum tuhibbuna rasulullah kuna kuna rai cewa wai ku kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa lam ta'malu bi sunnati ba ku aiki da sunnar shi haka ne sai suka ce eh kurai ku akwai in bid'a a cikin mu sai ce na uku annakum qara'tum alqur'ana kuna karanta alqur'ani mai girma amma walam ta'malu bihi ba ku aiki da alqur'ani kaga duk waɗannan rashin da'a ne baga Allah da manzansa sai suka ce eh kwarai ku akwai a cikin mu sai ke cewa akaltum ni'mallah kuna cin ni'imomin Allah amma kun kasance ba ku ba da haƙƙin wannan ni'imomin da Allah ya ba ku ina fata muna fahimta sai kuma wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu Ta'ala a cikin suratul nahl aya ta 71 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون الله yana cika muku ni'imomin sa ne dan ku mika kanku zuwa ga Allah saboda mai Allah shine ya sanya muku zilalan inwa waja'al lakum min al-jibali sannan ya sanya muku daga cikin duwatsu a kananan gidaje kuna iya fitar da gidaje a cikin duwatsu yanzu ka je Saudiya ka gani dutse za a buɗe shi a yi gida a wajen haka ne Duke ne za a buɗe shi a dinga bi ta kafin shi Allah ya ce na muku wannan ne don in cika ni'imata a gare ku idan na cika muku kuma ku dinga gode mu ku miƙa kanku zuwa gare ni ku dinga bauta mu sai Allah ya ce fa in tawallau idan har kuka juya baya fa inna ma ala rasulillahi balagul mubin annabi mu dai ya riga ya isar da sakon Allah to shi ma ibrahim bin adham sai ce to laifin ku kenan sai ce na biyar qultum innal jannata haqqun kun ce aljanna gaskiya ne walam a laha amma ba ku yin aikin da zai kai ku gidan aljanna sai suka ce eh, kwarai kuwa sai ce qultum inna an-nar haqqun kun ce wuta gaskiya ne walam tahrubu minha amma kun guje ma ita wutar sai suka ce eh, wannan haka ne sai ce qultum inna maut haqqun kun ce mutuwa gaskiya ne amma walam ta'tabiru laha ba ku lura da yadda mutane suke ta mutuwa domin kuwa wa'azu sai suka ce eh, kwarai kuwa sai ce in tabahtum minan nauni kun tashi daga bacci washtagaltum bi uyubin nas kun shagaltu da aibubbukan mutane wa taraktum uyubakum amma kun bar aibubbukan ku ka san kowa iya da laifi amma sai dinga hango na wani sai suka ce eh kwarai ko muna yin haka sai kuma yace to na karshe da fantum mautakum kun je kun binne mamatan ku walam ta'tabiru lahum ba ku lura da cewa su waɗannan mamatan sun bar duniya kuma wata rana za ku bar duniya me yasa ba za ku wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a abubuwa guda nawa kenan guda goma duk dan adam idan ya kuskure ya bar waɗannan abubuwa to ya shiga cikin halaka hatta mu ma a cikin wannan zamani idan muka kuskure muka bar waɗannan abubuwa to halaka za ta zo mana shi sa Allah ce wa atiu Allah wa atiu Rasul ku yi da'a ga Allah subhanahu ta'ala wa atiu Rasul sannan ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce laysa mujarradu laysa mujarradu qasidatin tughanni biha fi shahri rabi ba wai kawai waka ce mutum zai je kirkira ya dinga dan rangadawa musamman an shiga watan rabiul awwal wai shine shine san san manzon Allah ba ta'fil ilaha wa anta taz'amu hubbahu هذا الأمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع إن كنا سن من الله نجسيا كنا سن الله وان دي سن الله نجسيا أي زي الله داعا innal muhibba lallai masoyi liman yuhibbu ga wanda yake so mubiku zai mai da'a to ya kamata mu ma Allah subhanahu ta'ala wa ta'ala da sai Allah ce fa in tawallu ko fa in tawallaitu in har kuka fiye baya fa inna ma ala rasulina albalagul mubin to annabin mu dai ya riga ya isa da sabon Allah ina fata muna fahimta ashe kenan kalma ta tawallu game da muka faɗa jiya shine al-insiraf kada mutum ya kuskure ya juya baya duk wanda ya kuskure ya juya baya akan karantarwar da Allah subhanahu wata'ala suka yi ko kuma suka ce a yi to lallai ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya aiko annabinsa kuma annabinsa ya riga ya isa da sabonsa kada mutane su kuskura su saba wa Allah ku saurara ku ji imamu malik rahimahullah yake cewa a cikin littafin wato al a cikin littafin wato littafin wato al shafi mujalladi al kai na al-muwafaqat mujalladi ne shafi na 49 sai yake cewa ma lam yakun yawma idin dinan lam yakun yawma dinan ku saurara ku duk abin da ya kasance a lokacin annabi ba addini bane to yanzu ba addini mun fahimta domin akwai mutanen da za su zo da abu yanzu sai su ce a'a ai wannan abin addini ne gashi kuma Allah subhanahu wataala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ta ya zaka zo da wani abu ka zo ce addinin Allah ne shi sa Allah ce fa in tawallaytum idan kuka juya baya kalman tawalli tana nuna mutum ya juya baya ya ji karfani wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu suratu Muhammad آية 38 ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إذا كوكا شوية بايا yastabdil qauman kuma Allah zai iya juye waɗansu mutanen waɗanda ba ku ba ina fata mana fahimta suratul fati aya ta goma sha 16 wallil mukhallafina min al-a'rab auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunhum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikum Allahu ajran hasana Allah yake idan kuka yi da'a Allah zai ba ku lada kyakkyawa wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl amma Allah yake idan kuka juya baya kamar da kuka juya baya da tan yu'azzibukum azaban alima Allah zai azabtar da ku azaban mai tsanani Allah kare ashe kenan mutum kada ya kuskure ya juya baya akan karantar wanda aka ce an karɓan mai an ce mana mu yi kaza to mu kasance mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sahihul jami 676 yake cewa Abu Dharr idza tabaqa ahadukum maraqan falyukthir ma'ahu idan ɗayan ku ya dafa romo a gidansa manzon Allah ya ce ya yawaita ruwansa thumma liyunawil darahu shay'an minha sai dan iba roman ko da babu nama kaga karantarwa ce ta manzon Allah sai ka dan iba roman ka nemi makocinka idan babu naman ka ce to ga roman nan kai ma ka dan latsa amma in irin mutanen mu ne yanzu aka kawo mai romo zai ce kaji sai ka ce ya dauke ni mai wai romo zai kawo ya ki kawo min nama a shekarantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata mu guje mata ba wa in ka tawallau kama tawallaitum min qabl yu'azzibukum azaban alima duk mutumin da ya juya baya to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai juya mai baya ina fata mana fahimta Allah madaukin sarki ya gafarta mana to sai Allah ce Allahu la ilaha illahu Allah shine kadai la ilaha illahu babu wani abun bauta sai shi jiya mun yi bayani akan menene ma'anan kalmar la ilaha illallah a cikin alqur'ani mai girma ko to ita kalmar la ilaha illallah tana warwaruwa da abubuwa guda bakwai na daya kamar yadda mu duba littafin alhakami mujalladi na daya shafi na 401 yake cewa من قالها معتقدا معناها وكان آملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناد آمنا وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت بالعلم والعلم والعلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احبه ودنا ابو بكر ابو sune kalla al العلم علمي لا اله الا الله sai me take dauke da ita ilimin shine ka san waye Allah tukunna wannan ya daidai da fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratu Muhammad aya ta 19 fa'lam annahu la ilaha illallah ka san cewa shine la ilaha illallah shi Allah shi kadai sai ka san wannan sannan na biyu shine mutum ya samu yaqini a zuciyarsa cewa eh Allah shi kadai al-ilmu al-yaqin yaqini cewa eh Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya shi kadai ne ina fata muna fahimtar wannan wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul hujurat aya ta 14 inma kana qawlan Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi وإذا كانوا معه على إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم fi في سبيل الله التي أولئك هم الصادقون muminai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa su kadai wajahadu bi amwalihim kuma suka yi jihadi da dukiyarsu mun fahimci wannan sannan na uku mutum ya samu gaskiya cewa eh kalmar ta gaskiya ce Allah shi kadai ne mun fahimta suratul ah, kafi ah, suratul ankabut aya ta biyu da ta uku alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna kadhibin mun fahimci wannan sannan akwai kuma al-ikhlas yi dan Allah ka yadda da cewa e zuciyarka tsakaninka da Allah Allah shi kadai suratul sumar aya ta da ta uku fa'budillaha mukhlishan lahu din ala lillahi ku bautata wa Allah shi kadai ala lillahi dinul khalis yake cewa babu wani addini dan tsarkakakke a wajen Allah fi addinin musulunci mun fahimci wannan sannan kuma mutum na karshe shine ɗan adam ya samu wato alqabul ka yadda ka karfa ka miƙa wuya Allah madaukin sarki cikin suratul Luqman aya ta 22 yace wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wusta duk mutumin da ya miƙa wuya ya miƙa kanka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala faqad istamsaka bil urwati al-wusta hakika wannan yayi riko da igiya mai karfi ina fata muna fahimta to ita la ilaha illallah tana da sharuɗi idan ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗin aka karya shi aka breaking dinsa to shikenan dan adam ya fita a cikin nahiyar musulunci kai da Allah shine shi kadai ina fata mana fahimta shi Allah shine ake neman sa da bukata idan mutum ya faɗi la ilaha illallah ya gama yin nasara akwai wani hadisi cikin uh, musnad imam ahmad bin hanbal dubu goma da hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wani sahabi yake cewa na ji manzon Allah a cikin garin makka lokacin da yake kira zuwa ga addinin Allah yana cewa qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku rabauta duk wanda ya ce la ilaha illallah zai samu nasara Allah kada ku juya baya juya baya ita ce masifa ku duba wasiƙar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikawa ya aika wa hirqal yana cikin na bakwai ya karanta bada cikin na 51 ya tabbata 2681 ya karanta bada 2940 ya tabbata a cikin muslim na 1773 ya tabbata a cikin abi dawud sunan na tirmidhi 2717 hadisin ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal 2370 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiƙar cewa yi bismillah min muhammadin rasulillah kun ji ila hirqal azim rum sai ce aslim taslam ka musulunta zaka kubuta yuktika Allah ajraka marratayn Allah zai baka ladan ka guda biyu mun fahimta Yayi yi daidai da hadisin da ke cikin sai bukari da rana na faɗa duk wani ahlul kitabi idan ya yi imani zai samu lada guda biyu saboda ya yi imani da annabinsa sannan ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce fa in tawallaita in ka juya baya fa inna fa inna ma alayka ismal arisiyin dillefin al'umma kai na kanka saboda shi ne sarki juya baya shine kin karfa to mutum ya yi Allah shine komai ku duba wata kissa da take cikin fasasul hikayat na Ahmad Jalal shafi na 586 wani bawan Allah ne suna tafiya a cikin kwalafale sai wata iska mai karfi ta zo sai ta dauke mutane akan kwalafalen sai aka dilmiya da aka dilmiya a cikin kwalafalen abun mamaki shi kaɗai ya tsira ya ce ni da na farka lokacin da na san na rikice ya ce daga wannan lokacin na san a ina nake al'ummar da suke cikin kwalakwalan sun mutu ba su mutu ba Allahu ala yadda yake ba da labari sai ce sai ruwa ya kawo ni bakin gaba ina zuwa bakin gaba sai na zauna a cikin island ni kadai na rasa me zan yi yace abun mamaki sai na je na samu katakwaye a cikin dokar daji da itatuwa na zo na hada gidan da zan dinga zama a ciki domin tsoro na kada wata dabba ta zo ta cinye ni yace ina cikin ɗakin nan sai yunwa ta kama ni sai na ce ya zan yi sai ya ce kawai bari ya je ya kama cibi a cikin kogi domin ya zo ya dafa ya ya shiga cikin kogi ya kama kifaye kenan yana zuwa ya fara kunna wuta ya fara gasawa kai wutar ce ta kama ɗakin nashi ta kuna mai ɗaki sai ce waye Allah ya Allah dan me kamun haka ya Allah dan me kamun haka hankalin sai tashi yana cikin haka sai kuma ya dawo ce to Allah da sanin ka dai ya Allah ka kawo mun mafita a cikin wannan halin kawai sai ga wani jirgin ruwa ya zo har inda yake suna zuwa sai suka ce zo mu tafi sai ce ya aka yi kuka san ina nan wajen sai suka ce wannan wutan da take ci ita muka gani sai muka gano ashe akwai wani a wajen kun san a cikin teku idan an ga wuta ana ganin alamar wani yana neman taimako ne sai suka ce to mun fahimci akwai wanda yake neman taimako shi yasa muka zo ka duba hukunci na Allah an kona ɗakin da ya mallaka dan mene dan a ce sai shi Allahu akbar a ce kenan bai kamata idan Allah ya bai ka da masifa ka dauka Allah baya son ka bane Sisa sa Allah ce Allahu la ilaha illahu shi kadai ne sai Allah ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'mini suke dogara nan Allah ce wa alallahi da harful jarri malamai suka ce Allah ya gabatar da majrur kalban harafi na jarra akan kalma wacce take mai zaman kanta menene dalili malamai suka ce Allah ya jingina ta ne ba don komai ba sai dan ifadatul ikhtisas dan a nuna keɓancewa su muminai annal mu'minina la yatawakkaluna illa Allah su muminai ba sa dogara akan kowa sai Allah ina ba ta muna fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa shine limamu masu dogaro ka yadda Allah shi ne zai iya maka komai shi sa Allah subhanahu wa wataala yake labarta mana yake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza azamta fatawakkal idan ka dau harami ka dau niyya zaka yi abu to ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. suratul ma'ida aya aya ta 23 Allah subhanahu wataala yake cewa wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah subhanahu wataala ne zaku dogara idan ku masu imani irin wannan ayat ta zo daidai wa ala Allah bale tawakkalul mu'minun a cikin suratu tauba aya ta 51 wa ala Allah bale tawakkalul mu'minun ga Allah ne mu'mine kadai suke dogara manzon Allah shine jagora na masu dogaro ga Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idan zai fita a gida sai yi addu'a shi sa manzon Allah yace idan mu fita daga gida mu yi mai mu yi addu'a hadisi cikin sunan Abi Dawud biyar duk mutumin da zai fita a gida sai ce bismillah ta ala Allah wala da wala quwwata sai mala'ikun da suke tare da mutum sai sai hudita wa kufita wa wudita an shiryar da kai an isar maka kuma an kare ka babu wata masifa da rarrafa same ka tunda ka dogara ga Allah shi Allah ana so ka yadda da cewa shi ne zai iya maka komai ka duba cikin suratul qasas aya ta bakwai mahaifiyar annabi Musa alaihi salam Allah cewa ya dauko danta lokacin da ta haife shi ta jefa shi a cikin me a cikin teku sai Allah ya ce inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin Allah ce wallahi za mu jawo miki da shi kuma za mu sanya shi cikin manzannin Allah amma saboda ƙarfin imani ka duba cikin yadda kogi an wajibu yadda kogi yake kaiwa da komowa amma haka ta ta ɗau jinjirin ta sanya shi a cikin kogin kuma Allah ya cika alƙawarin ko bai cika ba Allah ya cika ka yadda Allah zai iya maka komai ka duba littafin sirru alamin gwala mujalladi da ɗaya shafi na ɗari kusa saba'in da shida Khalid bin Walid an kawo mai guba aka ce ka sha in ka sha sai ka mutu sai karfa sai ce bismillah yana sha sai zo na lafiya sai ya kare shekaru kafin ya mutu a duniya duk wanda ya dogara ga Allah to babu abin da zai same shi Haruna al-Rashid ya kira mutanen garinsa saboda ana cikin yunwa ya ce ku dogara ga Allah a je a ci gaba da yin salloli mutanen garinsa suka ji ana ta yin salloli kawai sai ga wani mutum akan titi shi kuma ya zo yana tarawa yana tsalle sai aka ce an ce a daina rawa a daina shekantaka saboda Allah ya jarabe mu ya ki kawo mana abinci saboda ana saba mai sai yake cewa ah ni mai gidana yana da abinci a gidansa buhu buhu ni kuma na dogara da shi zai bani inci don haka ni bana cikin yunwa sai haruna rashid ya ce a ah, tunda haka ne kai ka dogara akan mai gidanka to at-tawakkulu ala Allah aula a dogara akan Allah shi yafi haka ne idan mutum ya dogara ga Allah ya gama yin nasara manzon Allah shine limamin masu dogaro hatta sallar dare idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi hadisi ya tabbata a cikin cikin sahih bukhari hadisi na hadisi ya zo cikin sahih bukhari 1120 ya tabbata hadisin ya kara tabbata hadisin ya tabbata hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin ya tabbata a cikin sunan na abi hadisi na hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 13418 hadisin ya ƙara tabbata a cikin sunan na at-tirmidhi 3418 muslim da imam ahmad bin hanbal hadisin da 2711 2800 2860 hadisin ya ƙara tabbata hadisi na takwas. manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya tashi zai ce Allahumma ya Allah alaika tawakkaltu wa ilaika anabutu gare ka na dogara kuma gare ka nake komawa bari ku ji waɗanda suke dogaro ga Allah ku duba littafin tarihu dimash na ibnu asakir mujalladi na 12 shafi na 179 wani yaro ne aka same shi kullun zagin hajjaj bin yusuf yake hajjaj bin yusuf al-qatar kowa ya san shi azzalimin mutum ya kace ya kace sahabbai da tabi'ai kusan mutum 120 har imamu zabi a cikin sayarwa a alamin nubala ya ce da yawa daga cikin malaman musulunci sun kafurta shi ma sai hajjaj mutanen shi suna yawo a cikin gari sojojin shi sai aka samu wani yaro yana ta zagin hajjaj gini yusuf sai suka ɗauko shi ana zuwa da yara sai ya shigo cikin fadar hajjaj gini yusuf sai ga hajjaj gini yusuf yana zaune fi ubu hakin wa fakatin ka larabci yana cikin izza da dagawa sai aka turo yaron aka jefa da shi gaban hajjaji sai yaron ya juya yana kallon cikin gidan saboda an tsara gidan sai yaron ya shiru sai karanta waɗansu ayoyi a cikin suratul shara. aya ta 128 sai ce atabaduna bi kulli ri'in ayatan ta'batun wa tattakhiduna masani'a la'allakum taflidun sai ce yanzu kuna gina irin waɗannan wajeje kamar stadium kamar za ku dawo dawoma a duniya sai hajjaji bin yusuf yana jin wannan aya kuma sai tashi ya zauna sai ce kai yaro ka hajjata alkur'ani ne ka karanta waɗannan ayoyin kun san su azzaliman baya idan an karanta musu ayoyin alkur'ani zukiru wallahi nutsuwa suke yi saboda ayoyin alkur'ani sai ce kai yaro ka hajjata alkur'ani sai ce alkur'ani hal khiftu al alkur'ani shi ina jin tsoron alkur'ani ne da har zan haddace shi sai ce to shikenan hal jama'atul qur'an ka tattara alkur'ani sai ce alkur'ani tsoro muke ji zai walwatse shi sa za mu tattara shi sai ce ba haka ake faɗa ba sai ce to me ake faɗa sai ce a fastabhamtar Qur'an ka sanya Alƙur'ani a bayan ka? sai ce Alƙur'ani wulakantacce ne da za a sanya shi a gadon baya sai ce to me kake son faɗa kai tanka ka san ni ne Hajjaji da Yusuf zan gama da kai yanzu sai ce to sai ne sai ce to abinda zaka faɗa hal au'aita alqur'an ka kiyaye Alƙur'ani sai ce ina eh, kiyaye sai ce karanta mun wani abu a cikin Alƙur'ani. sai kanta idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba Allah ce idza jaa nasrullahi wal fath idan nasara Allah ka zo da budewa bude garin baka kinan wa ra'aita an-nasa idan ka ga mutane yadkhuluna fi dinillahi afwaja suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a sai yaron ya ce a lokacin manzan Allah mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a amma a zamanin ka mutane suna fita a gidan a cikin addini jama'a jama'a sai a tafi su da yi shiru sai ce kai yaro ni za ka faɗa ma haka sai ce to alkur'ani ne faɗa haka sai kara kallon yaron sai kalli manya-manyan waziransa sai ce me za ku ci akan wannan yaron sai suka ce uku tulhu kashe shi sai yaron ya ce allahu akbar shi kenan in kashe ni ne aka yi kaga ina da hujja da kai a gaban allah tunda hatta ashe waziran mutanen annabi Musa sun fi naka tunda su ma cewa suka yi akan annabi Musa a ruce wa aqahu a jinkirtar da shi da dan uwansa kada a ce suna yawan zuwa fada amma ba kashe su ba in ka kashe ni ashe kenan ina da hujja da kai a gaban Allah wannan fa hajjaji ke faɗa ma kamar yanzu a nan Najeriya kai ka ce shugaban ƙasar Rasha a ce yau zaka iya zuwa gaban shi yana faɗa kana faɗa wallahi tawakkali ne sun ya ka iya ka zo gaban shi ka faɗa kai in ka ga dama yanzu in kana da ƙarfin zuciya shugaban ƙasar najeriya za ka iya zuwa gaban shi ka ce mai yanzu kana matsayin musulmi kana kallo ana kashe musulmi a arewacin najeriya wani irin mataki ka ɗauka ba ka tunanin tsayawarka a gaban allah wallahi in kana da tokali za ka iya gaya mai ba za ka ji tsoron shi ba to ƙarshe ba ku ce sai shi hajjar da bin yusuf ya ce to shi kenan na ji abin da ka faɗa sai ce me zaka ce akan amirul mu'minin sai ce ali amirul mu'minin ali ibn abi talib kenan Allahu akbar mutumin kirki sai ce alaihi yace wannan mutumin kirki sai ce a ba amirul mu'minin ali ne ke nufi ba Malik bin marwan sai ce Malik bin marwan wannan akwai azabar Allah a kansa domin shine ya sanya ka kake ta zubar da jina mutane sai ce to sai ce to naji sai ce kai wannan yaron laqad afawtu anka na yafe maka kama fitar kai a je a ibo dirhami guda 100 a dauka a bashi kaman a dauko miliyan 100 a bashi sai ce al'afu biye dilla ya biya a hannun Allah take wal fadl biye dilla falala a hannun Allah take ba a hannunka ba kuma kudin ka bana so sai ya fita a cikin bada wannan shine tawakkali ka yadda da cewa babu abin da zai sane ka sai da ibnu wa yanzu za mu samu masu karfin zuciya da suke da tawakkali da za su iya samun shugaban kasa su faɗa mai gaskiya kowa tsoro yake ji to Allah shirya mu mu dai mun yi sadda sabon Allah الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون أبن الفراجدي الله مبوك سكي سيء ميزاني من ذلك سوري وبنجدي تعالى غفر دم هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته